ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله shi kaɗai ne yake da masaniyar abin da ya ɓuya cikin sammai da abin da ya ɓuya cikin ƙasai, babu abin da yake ɓuya a gare shi, kuma zuwa gare shi kaɗai lamari gaba ɗaya zai koma a ranar alkiyama. Don haka, ka bauta masa shi kaɗai, ya kai wannan manzo, kuma ka dogara a kansa cikin dukkanin lamurranka, kuma Ubangijinka ba mai rafkana ba ne dangane da abin da suke aikatawa, ya san me suke yi, kuma da sannu zai saka ma kowa da abin da ya aikata.